A shekarar da ta gabata ne kamfanin na NNPCL ya cimma yarjejeniyar cinikayya tsakaninsa da matatun cikin gida da kuɗin naira domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da kuma farfaɗo da darajar kuɗin ƙasar. Olufemi Sonoyi da ke matsayin shugaban sashen sadarwa na kamfanin NNPCL ya tabbatar da katsewar cinikayyar albarkatun man a kudin naira tsakaninsu da sauran matatun mai da ke cikin kasar a wata sanarwa da kamfanin ya fitar mai dauke da sa hannunsa Olufemi ya kara da cewa tun farko kamfanin na mmpcl ya cimma yarjejeniyar cinikayyar ne na tsawon watanni shida wanda a ƙarshen watan maris din nan ne yarjejeniyar cinikayyar ya zo ƙarshe kuma yanzu suna ci gaba da tattaunawa ta yadda za su sabanta yarjejeniyar na tuntuɓi kakakin gamaryan ƙungiyar masu matatun mai na cikin gida ece iduko game da katsewar cinikayyar albarkatun mayi tsakaninsu da kamfanin nnpcl inda ya rubuto min cewa tabbas sun kawo ƙarshen cinikayyar sayar albarkatun mayi tsakaninsu da kamfanin na nnpcl rubu'in farko a watan maris ɗin da muke ciki wanda kuma hakan yake a cikin yarjejeniyar cinikayyar idoku ya kara da cewa suna ci gaba da tuntuɓar ɓangaren gwamnatin ƙasar domin ta sabanta musu yarjejeniyar cinikayyar wanda har izuwa yanzu ba a cimma hakan ba Rulwanu Ladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullum na ganin gasar ƙayyade farashi tsakanin kamfanin albarkatun mai na NNPCL da kuma ta Alinko Dangote ya yi tasiri wajen rashin sabon sabanta yarjejeniyar cinikayyar albarkatun mai a kuɗin nera. idan muka kalli abin da ke faruwa tsakanin nnpc da waɗannan 'yan kasuwa na cikin gida dama mun san arina an saci zanen mahaukaciya dangote ya fara sauke farashin mai wanda yake har 'yan ƙasa sun fara jin daɗi a kai mun san su nnpc a matsayinsu na kamfani ba za su ji daɗin wannan abin ba dama muna tsammanin za su fito da wani abu kalar haka idan aka ce za a bijiro da wannan irin yaƙi tsakaninsu da ita nnpc wadda tana da wani reshe haɗe da gwamnati me kake tsammani sauran wasu 'yan ƙasa masu kishi masu son su zo su buɗe wani abu anan ba za su yi ba. Ko yaya masana tattalin arziki ke ganin irin turka cinikayyar kasuwanci da ke faruwa tsakanin kamfanin na NNPCL da kuma sauran kamfanonin matatun mayi na cikin gida? Yushau Aliyu, masanin tattalin arziki ne a Najeriya. Wannan kamfani na NNPCL yana ɗaukan sauran kamfanonin da ke hada-hadan man fetur a matsayin kishiyoyi ne kuma hakan bai yi daidai ba bukatuwan waɗannan kamfanoni a hannun 'yan ƙasa ƙasa ya fi mana amfani kuma buƙatuwan a saida musu da man fetur ɗin ya fi mana amfani a bisa zuwa a jinginar da man fetur ɗinmu ko kuma a siyar da shi saboda irin buƙatuwan da ake da shi waɗanda kuma waɗannan kamfanoni za su iya taimaka ma tattalin arzikin ƙasa a sa a cikin gidan da kuma wajen ƙasan. 'Yan ƙasar de na shaida ganin rangwamen farashin litar man fetur a ƙasar bayan cimma yarjejeniyar cinikayya tsakanin kamfanin NNPCL da kuma sauran kamfanonin matatun mayi da ke cikin ƙasar. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.